za a sha shi in aka iya huce sai a zuba wannan zuban sai a sha za a sha shi kullum ne so daya kullum so daya za a yi in aka yaka insha Allah za a rabu da wannan zazzabin da shawara wato typhoid sannan abu na gaba za a iya amfani da eh, ganyen shuwaka ta hanyar magance wannan cutar yadda za a sarrafa ganyen shuwaka ta hanyar magance wannan cutar ta ƙaiƙayin jiki abinda za mu yi a nan shine za mu samu shuwaka mu ta kamar gram ɗaya na shuwaka za mu samu kuma garin citta shi ma gram ɗaya za mu markaɗa shi har sai mun ga cewa wannan garin duka sun riga sun zama gari shuwakan nan kenan da wannan cittan gram ɗaɗɗai sannan aka yi haka za a samu ruwa tsaftatacce a zuba shi a ciki a garwaya idan aka garwaya shi mutum zai rika shan shi kullum zai rika shan shi so uku a rana so uku a rana shi ma za a rinka shan shi yana magance wannan kaikayin na jiki insha Allah in dai aka dage da shan shi na ce za a samu gram ɗaya na na wannan na citta sannan za a samu gram ɗaya kuma na wannan shuwakan kenan za a markaɗa shi duka ya koma gari idan ya koma gari za a cakuɗa shi a samu ruwa mai kyau a cakuɗa shi idan aka juya za a rinka shan shi kullum sau uku a rana za a rinka sha da fatan kuma za a jaraba kuma daga kamar yadda na gaya muku ba wai sai dole ta hanyar yin miya ba za mu yi amfani da shuwaka ga hanyoyi nan da na gaya muku ba iyakansu kenan ba ku tara shiri na gaba za ku ji ci gaban shirin ku huta